shirin na wannan lokaci na mai da hankali ne kan falalar aikin hajji da kuma abubuwan da ya kunsa ganin cewa aikin hajjin ya karatu a yau ma cikin yardar Allah malam zai tsora daga inda muka tsaya da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah sauran mutane na kwarai da suka bi su ha'i zuwa ranar alkiyama ba a manta ba da gabata mun yi bayani akan yadda sa'ayi tsakanin safa da marwa ya fara daga kan na na hajara amaryar annabi Ibrahim bayan haihuwarta ga ɗanta Ismailu da ƙaurar da suka yiwo daga can yankin Sham ko yankin Iraki suka dawo yankin nan na Hijaz wanda yanzu muke kira Makka da Madina da sauran yankuna waɗannan. Hakanan wajen makotaka na, na zama an san mutane iri-iri ne. Wani yana son bacci da wuri, wani baya bacci da wuri, wani mai munshari ne, wani baya munshari. wani mai haƙuri ne wani ba shi da hakuri to haka za ka ta ganin mutane to sannan sai arfa alhazai sun wayi gari sun fito filin arfa wato ranar tara ga wata kenan wanda mun ce akwai masu tafiya da kafa akwai waɗanda suke hawa abin hawa almuhimmu dai a isa filin arfa ɗin da wuri domin a samu lokacin da za a saurari hudu ba da za a yi da kuma sallah da za a haɗa da azahar da la'asar domin a samu damar yin addu'o'i har zuwa lokacin da rana za ta faɗi an so a sauka a namira har zuwa lokacin zawali to amma yanzu ba ka da ikon yin wannan dalili shine motoci ne suke ɗiban alhazai kuma kowace ƙasa an ware mata tantinta wata a kusa wata a nesa kuma su direbobin nan da sun ɗebe ka tantin ka za su kai ka saboda tunda tantin ka za a kai ka kawai inda aka ajiye ka kawai nan ne za a ajiye ka a cikin filin arfa shikenan to daga nan za ka yi komai in dai ba kai ne akan kanka ka tashi ka koma wani guri ba to nan dai shine tuta ku shine alama ku shine ƙasar ku kuma nan ne aka sauke ku kuma akwai ma masu lura da cewa su ba su kai da'a har ana ba da maki ga ƙasa ko jihar da ta fi kowace da'a a wajen aikin haji cewa inda aka samu ku iyaka kun tsaya a haka umarnin da aka baku kun bi ka'idodin da aka sharɗanta muku kun sharɗanta kumbi. to wannan yakan sa ƙasar ku ta ƙara daraja ko ma ku ƙara daraja kuma an tashi akan bawa waɗanda suka fi wannan cewa su ne suka zo na ɗaya a tsafta ko suka zo na ɗaya a biyayya ko kuma suka zo na ɗaya a wajen bin ka'idodin aikin hajji ko ko bin ka'idodin da aka sanya na zamantakewa na alhazai hmm. na biyu idan rana ta yi zawali an so ga liman ko na ibin liman ya yi ba a cikin wannan huɗuba ya bayyana abin da ya halatta ga masu aikin hajji musamman a wannan rana da kuma washe gari da abin da zai biyo baya kuma ya umarci mutane da yin takawa wato tsoron Allah da kadaita Allah da ikhlasi a cikin ayyuka kuma ya tsoratar da mutane abubuwan da Allah ya haramta ya musu wasiya da riko da littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma hukunci da su da kuma kai musu hukunci cikin dukkan lamura koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya a wannan rana bayan kuma an yi hudu ba sai a yi sallah azhar da la'asar a yi kasaru da jam'i wato sai an yi kiran sallah sai a yi azahar raka'a biyu sai nan take kuma a yi a yi ikama ba sai an sake kiran sallah ba yawa sai a yi la'asar a nan gurin an yi abin da ake kira jam'u ta mai me ma'anan jam'u ta shi ne an yi sallah a zahar da la'asar a lokacin a zahar. Ka ga wace ce kenan ka jawo ta baya an jawo la'asar baya ta dawo lokacin a zahar. Ka ga lokacin la'asar bai yi ba aka yi ta tashi albarkacin a zahar aka yi su a lokaci guda shi kuma abin da ake kira jam'u ta akhir shine in azahar ta yi ba za a yi ta ba sai idan la'asar ta yi sai a hada a yi su kaga anan an tura azahar ta hadu da la'asar an yi ta a lokacin la'asar ke kira jam'u ta akhir ko kuma a jinkirta sallar magariba ta hadu da isha ko a jawo isha ta dawo lokacin magariba waɗannan abubuwan guda biyu shi ake kira jam'u taqdim da jam'u ta'khir wanda bai yi sallah tare da liman ba a wannan guri to an so su ma su tayar da nasu jam'i wanda mun ga da yawa cikin hema daban-daban zaka ga kowa ya tada nasa jam'i ana ta yi kuma abin da yasa ake so a sauraro na hudu ba za a ji abubuwa da yawa da suke muhimmai a rayuwar dan adam na rayuwar yau da gobe ana yin ta ne cikin harshen larabci yawa hudu ba ana yin ta ne cikin harshen larabci domin shine kamar harshen harshen duniya na musulmi za ga dai musulmi yana dan kakkama abin da zai kama hmm. saboda yawan jin abubuwan mu na addini suna da alaka da harshen larabci tunda qur'ani larabci ne hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka larabci ne shi yasa ake kwadaitar da mutane su koyi larabci domin za su fi saurin fahimta addini maimakon sai an yi wa mutum fassara mutum ya yi kokari cikin hanyar neman iliminsa ya kokarin kwarewa a cikin harshen larabci domin zai rage masa abubuwa da dama wajen yin karatu ba wai larabci ne karatu ba ana nufin da wanda iya larabci malami ba larabci yare ne kamar turanci yanzu duk wanda iya turanci ko malami ne kaga ba zai zama malami ko profesa ko dakta kawai dan ya iya turanci ba sai yayi karatu to haka nan larabci dan kaji mutum yana larabci ba ana nufin ya zama malami ba malami shine wanda ya tsaya ya karatu amma a cikin karatun akwai kwarewa cikin yaren da zai taimaka masa wajen yin karatun shine larabcin kamar yadda ko mutum zai yi wasu karatu da turanci dole ya kokarin kwarewa a ciki shi yasa muke cewa sai ya ci turanci haka kuma muke cewa sai ya ci larabci sannan ne zai ji daɗin yin karatun addini hmm. saboda ya rage kansa hanya da yawa wajen fahimta abubuwa to sannan sai addu'a idan an yi azahar da la'asar ne a lokacin azahar domin a samu isasshen lokaci da alhazai za su yi ta yin addu'a wannan addu'a kuma ba iyakance ta da wata addu'a ta musamman ba an so mutum ya yi addu'a iya abin da zai iya ya roƙi Allah dukkan bukatun da ya sani kuma ya ɗaga hannu wajen yin addu'an yanayi yana hutawa saboda lokacin yana da tsawo in ka ɗaga hannunka ka daɗe kafa awa ɗaya sai ya ƙage gwargwadon gajiyar mutum da rashin gajiyarsa to an kai ka huta sai ka sake yi kuma an fi so mutum ya zama a tsaye amma wani ba zai iya tsayawa har tun daga karfe sha biyu haɗi zuwa rana ta faɗi kusan awa shida ko bakwai ba hmm. to shi sa ana yi ana hutawa ka yi a zaune ka tashi ka yi a tsaye ka yi a zaune ka tashi ka yi a tsaye to shi sa ba shi ke cewa tsayewa arfa yi sa yawai sa ke cewa tsayewa arfa saboda asali a tsaya din sai idan wani dalili ya sa za a zauna sai a zauna hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba a tsaye yana addu'a har sai da rana ta fadi hmm. ko bayan ta fadin ma sai da wannan sai da ta fara gari ya fara duhu duhu kuma ya kwadaitar da al'ummansa bisa yin addu'a a wannan rana ta arfa yana cewa mafi alherin addu'a shine addu'a a ranar arfa kuma mafi alherin abin da na faɗa da ni da annabawan da duka suka gabace ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mutum ya ta maimaita wannan dama ita wannan muna yin ta kullun ɗari bayan sallah asuba annabi ya ce idan kana yin wannan ɗari bayan sallar asuba za ka samu daraja ɗari za a yafe ma zunubi ɗari za a ɗaukaka ka daraja ɗari ko ba wanda ya kai ka a wannan ranar ga dukkan masu zikiri sai wanda ya wani abu ya wannan ko ya fiye da wannan hmm. saboda ka la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu hmm. lahul mulku wa lahul wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan shine mafi tsawon zikiri da zaka ga annabi ya koyar wanda kuma ya kunshi duk wani abu da ba shi ba kalmar tauhidi la ilaha illallah ta shigo sannan take da yabo da hula shirika lahu ta shigo tabbatar da Allah mulki da godiya ta shigo tabbatar da cewa Allah mai iko ne akan komai ta shigo to kamar mutum zai kalla alƙibla ne ko kowace kusurwa mutum zai mutum zai kalla alƙibla ita ce asali babu wata rana a wani hadisi ke cewa babu wata rana mafi yawa da Allah yake yanta mutane daga wuta kamar ranar arfa kuma yace Allah ta'ala kan kusanto yana yi wa mala'iku alfahari da cewa waɗannan wai mai suke nema a wannan gurin da alhaji kada ya wasa da wannan damar ya yawaita zikiri da addu'a da tasbihi da tahmidi da tahalili da tuba da istighfari har zuwa lokacin da rana za ta faɗi kuma akwai addu'o'i da yawa da malamai suka yi ƙoƙarin tattarawa na cikin alkur'ani wanda mutum zai ta yi ɗin addu'o'i ne sun zo a cikin alkur'ani wasu sun zo a cikin hadisai wanda ake so mutum ya yawaita yin su a ranar arfa saboda hasken da ke cin waɗannan addu'o'i amma ba su ba kowace addu'a mutum ya haddace zai iya yi domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani musulmi da zai yi addu'a da wata yin addu'a da babu sabo a cikinta babu kuma yankan zumunta a cikinta face sai Allah ya bashi wannan bukata ta hanyoyi guda uku kada ka ɗauka duk abin da ka roƙa yanzu za ka gan shi cikin tsarin Allah akwai hikima inda kowa da ka roƙi abu a baka da ka roƙi abu a baka da ka roƙi abu a baka to da duniya ba za ta zaune ba domin wani abin da zai roƙa kai ka bar duniyar wani abin da zai roƙa a kwace naka a bashi wani abin da zai roƙa shine ya kuɗi dan ya ɗau fansa kan wani da ya saba masa wani yana so yayi yi kuɗi don ya daina aiki ya daina wahala ya daina taimakon jama'a bukatu ne iri-iri masu kyau da marasa kyau to shi yasa Allah yake da tsari na cewa kuma yanzu kowa ai kowa baya san wahala in aka ba dama kowa a bashi abin da yake so nan take to kowa ca zai a bashi kuɗi to idan kowa ya yi kuɗi a ina za mu zauna duk garin masu kuɗi ne kaga ba talaka ba lebura ba ma'aikaci ba ma'aikacin gwamnati kowa ma ya daina komai tun da dama kuɗi yake so a bashi hmm. to kuma ya samu kuɗin ƙarshe sai ga wahalar da za a shiga hmm. in kowa ya zama mai kuɗi to ta fi tsanani akan kowa ya zauna cikin talauci domin sai ka ga mutum ɗaya saboda yana da arziki mutum ɗari suna aiki ƙarƙashinsa to su ma faɗarin nan fa so suke su zama kamar sa in ka je unguwar mawadata da za a ce talaka ba zai shiga ba ga wani shi da matarsa ne kawai a gidansa da 'ya'yansa guda biyu da karansa da kyanwarsa wataƙila ko kare kawai ko kyanwa kawai to amma kuma yana da ma'aikata masu kula da gidan sun kai mutum goma direbansa direban yara direban matarsa mai yanke bishiya mai ba shuka ruwa mai wanki mai guga mai dafa abinci mai shara ka gani sai ga wajen mutum goma ne suke cin abinci karkashinsa to duk in suka yi kuɗi su ma suka irin wannan gidan to ina ma'aikatan suke kaga babu saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wani musulmi da zai roki Allah wata bukata face sai Allah ya biya masa mutukar ba sabo a ciki ba yanke zumunta sai Allah ya biya masa ta hanya guda uku imma a gaggauto masa da abin nan take samu gashi kawai ka roki abu kuma ka samu sa wa imma in Allah ta'ala ya jinkirta masa abin zuwa lahira mai yiwa asusun sa na lahira empty ne da ya wani aiki da ya tura ba to sai Allah cikin rahama sai juya mashi sai ya koma lada sai a tara masa dan an ce wani in ya ga ladansa ranar alkiyama zai ce anya ko wannan nawa ne ta ina na samu wannan lada haka mai yawa sai ce ai abin da ya sa ka samu lada mai yawa haka ka daɗe kana addu'a to shine aka tara maka addu'ar ka zo ka same ta anan hmm. to wani in ya ga irin alherin da addu'arsa ta jawo masa sai ce ina ma dukkan bukatun da ya roƙa ba a biya masa a duniya ba sannan na uku wani kuma sharri ne yake sa. saboda yawaita addu'ar da ya yi sai Allah ta'ala ya dinga raba shi da sharri shi kuma sharri in bai same ka ba ko baka san zai same ka ba sai ka ɗauka ba a yi maka komai ba amma akwai wasu gunduma gunduman sharri da suke bin bayan mutum sai Allah ya ta amfani da wannan addu'a da kake yi yana tsare ka daga wannan sharri to sai mutum ya ga kai to ai tunda ban samu komai ba kuma an daina addu'an nan ne ashe kaga addu'a ko kana ganin bukata ko baka ganin bukata ka kyautata wa Allah zato cewa shi shi dai farko ba marwaci bane na biyu kuma ba cutuwa zai ba in ya baka na uku taskasa ba ta karewa na hudu kaga ya bawa wasu na biyar ya ji ka na shida ya ganka na bakwai ya san ka na takwas kuma in bai baka ba duk duniyar nan ba wanda ya sai baka don ka sa waɗannan abubuwan a ranka kuma sannan ma ka kara da na tara cewa shi kansa addu'a nan ibada ce ka gode wa Allah ma da ya maka arzikin ka roke shi don ya ga dama sai ya haɗa ka kai ta roƙon wani itace ko dutse ko wani kogi ko ruwa ko teku baka samu buƙatar ba ko baka samu Allah ba kaga mutum yayi asarar duniya da lahira to da sahabbai suka ji haka sai suka ce to lalle za mu yawaita addu'a tunda dai Allah yana biyan bukata ta waɗannan hanyoyi to bari mu yawaita addu'a sai annabi ya ce Allah shi ne mafi yawaitawa ku ta yi din ai ba za ku kure Allah ba da dukkanmu na farko da na ƙarshe mu da mata aljanu da mutane za mu taru a guri guda kowa ya ga wa Allah sa gurin ƙarshe da ke ransa ya faɗa Allah ya biya wa kowa bukata a cikin taskar Allah kamar teku ne ka ɗauki allura kaga allura ƙarfe ce ka je ka tsoma ta a cikin teku idan ka tsoma allura a cikin teku ka fito da ita za ka ga wani danshi a jikin tun da karfe baya danshi to idan wannan allura za ka ga can ta ne za ka ga ɗan ɗigo kaɗan ya ɗan makalkale kafin shi ma ya ɗige to wannan shine bukatan mutane da gurukansu duk duniya in Allah ya biya mutane abinda zai faru a cikin taskarsa kenan to kaga ashe kenan ba za a iya kure Allah ba to akwai malaman da suka yi ijtihadi wajen tattaro addu'o'in alkur'ani waɗanda suka zo da sigogi musamman dama addu'a ka ganta cin alkur'ani hmm. kai ka san wannan addu'a mafi yawa karɓaɓɓiya ce dalili waɗanda suka yi wannan addu'an annabawa ne ko wasu salihai ko kuma Allah ne ya koyar da ita wannan addu'ar hmm. to abinda Allah ko ya koyar a cikin alkur'ani ya fi kowane inganci fiye da abinda mutum zai yi na ijtihadin kansa ko na hikimarsa ko na dabararsa ko na hikimominsa akwai addu'o'i guda arba'in da biyar da malamai suka yi kokarin zakulowa a cikin alkur'ani wanda ya kamata ba wai rabbanonin alkur'ani ba wasu kan ci a karanta kowace rabbana ta alkur'ani hmm. to ai rabbana rabbana akwai rabbanar da yan wuta ne suka faɗe ta rabbana sanatai ne wa na sanatai ne fa atarafna bi zunubina kaga mutum yana karanta wannan ai haikaya Allah yake mana cewa yan wuta sun nemi a fito da su daga wuta to ba za ka roke ta a matsayin addu'a ba tunda hikaya ake maka dan wuta yana roƙon Allah ya fito da shi daga wuta to kaga wannan ba a sata a cikin rabbanonin da za a karanta ba wato kenan dan mutum ya yi addu'a ma ba amsa masa ba wani abin tashin hankali yawa kada ya tada hankalinsa kada ya shiga damuwa ko shiga bacin rai mm. kuma ita addu'a ba sai ta zo da kalmar rabbana ba ah. akwai rabbi akwai rabb Hmm. akwai kuma kawai addu'a da yabo ne ga Allah shi yasa muka ce Allah yana bawa masu zikiri fiye da abin da yake bawa masu roko so da shi mai roko bukata ce ta kawo shi da ya samu sa sai ya tafi sa, shi ko mai zikiri girmamawa ce ta zo masa duk da za a iya haɗa biyun kai zikirin kai addu'a duka ibada ne amma dai mutum ya fi yawaita zikiri fiye da addu'a tar bukata tunda shi ma zikiri mun ce addu'a ne addu'a iri biyu ce akwai du'a'u sana'in akwai kuma du'a'u dalabin wa mas'alati du'a'u sana Ya wa Allah take subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la wala wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير kaga wannan duk bai ce Allah ba ni kaza ba to amma a dunkule hmm. akwai abanin hmm. don wanda ya girmama Allah ya kaunaci Allah ai ya nemi bukata cewa Allah abin da yake wa masoyansa yayi maka abin da yake wa makiyansa ya kare ka shi ne abin da kake faɗa ko da baka faɗa da baki ba wanda kuma ya daga hannu yace rabbana atina fid Hassanata. hasanatan kaga wannan ya roki Allah bukata ne to Allah kuma shi ake ba yaban kuma shi ake neman bukata a gurinsa. Hmm. sa to haka mutum ya yawaita duka biyun ya yawaita zikiri ya yawaita kuma neman bukata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na'am to Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi ya kuma tsare mu dukkan sharri amin sannan ana muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki na wannan nauyin shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu baki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da mu da mu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai korewa. Alhamdulillah, da sauraro shirin tambaya magudin ilimi kenan aka saurara shirin da kan amsa tambayoyin da ku masu sauraro kukan turo ga masu turo da nasu sakonnin a cikin wannan shiri na tambaya magudin ilimi